zaman lafiya na da muhimmanci sosai a zamantakewar bil'adama da ya sa majalisar ɗinkin duniya ta ware rana ta yau 21 ga watan satumba a matsayin ranar ƙara faɗakar da al'umma kan muhimmancin zaman lafiya shin me ya kamata a yi domin tabbatar da zaman lafiya mai ɗorewa a najeriya tambayar da nawa babban shehin malami dr ahmad gumi kenan bismillahir rahim shawarar da zan iya bayarwa game da Yanda za a shawo matsalolin da ke cikin wannan ƙasa da za a samu zaman lafiya mai ɗaurewa shi ne wato dole ta samu canjin tsarin yadda ake gudanar da ƙasar nan a siyasance nan kowane yanki dole kuma sai an yi shawara da mutanen wannan yanki a nuna musu tsarurruka iri-iri su zaɓi wanda suke so ko da za a canza tsari sai kuma an bi yankuna an yi kamar wani ɗan zaɓe wanda ke kira referendum Mm. shin mutane sun yarda da wannan tsari domin yin tsarin aka ɗora shi zama mutane ne suka ɗora shi yin an yi haka insha Allah ina gani za a samu zaman lafiya sannan kuma kamar yadda ƙasar America muka ga yadda suke daban-daban abubuwa amma sun samu zaman lafiya to sai an bi wani tafarkin haka kowace jiha a yi mata nata 'yan sanda ko da yake ita gwamnatin kololin ita ma tana da nata wani tsari wanda za ta tabbata cewa ba iya amfani da wayannan na 'yan sandan jihohi ba a cuci mutane da haƙƙin mutane To an dai tsari irin na Amerika yadda yake haka. Kowace jiha a bata wani ɗan gashin kanta ke insha Allah za a samu zaman lafiya. Tsarin haske da zan yi a nan shine mutane dole a ƙara musu ilimi. Domin in ba ilimi da jahilcin da ke yawa har da yankin munnan na arewa. To za a samu matsaloli. Amma kamar yadda na ce in kowace jiha an bata kamar wani ɗan gashin kanta. Mm. to kaga jahilcin ko laifin wani jiha ba zai je shafin jiha ba kuma zai fi ƙara kawo ci gaba ma a wayannan jihohin akan yadda ake yanzu. Shi kuwa Pastor Yohana Buru na gidauniyar farfaɗo da zaman lafiya da sulhu ta Najeriya. Wato Peace Revival and Reconciliation Foundation of Nigeria a harshen Ingilishi ya ba da tasa gudunmawar. Wannan babban rana na zaman lafiya ko wanda da zaman lafiya wanda zai kawo cikakken fahimta tsakanin mabambanta addinai kabilu ko bangarori da Allah ya kadara cewa za mu zauna tare da kabilunmu daban-daban da addinanmu daban-daban da yarukanmu daban-daban. Wannan shiri na Ubangiji Allah to wannan domin ɗan hikiman Ubangiji Allah shine majalisar dinkin nasu ya dace a keɓe wata rana na musamman domin zaman lafiya a duk duniya gaba daya. Don da haka ina kira ga 'yan wana 'yan Najeriya, ko kai dan arewa ne, ko kai dan kudu ne, ko kai musulmi ne, ko kai kirista ne. Kuma kowane irin addini kake bi a rayuwanka, Ubangiji Allah shi ya hada mu zauna tare don da haka dole ne musulmi ko krista su fahimci junansu kuma dole ne gudu tare mu kuma tsira tare. In ana maganar zaman lafiya akwai yadda addinin musulunci ya koyar game da zaman lafiya. Akwai yadda addinin Kirista. ya koyar da zaman lafiya dama ana yawan samun 'yan tashin tashina tsakanin kristoci da musulmi wani lokaci ko muradin siyasa na arabi da addini ana ce wani addini ne ko ko ana son amfani da siyasa na arabi da addini a cimma wannan burorin don da haka ina kira ga dukkanmu mu ji tsoron Allah san ba wanda ya halicci kowa kuma ba wanda ya kadara wani bin addini ba wanda ya kadara cewa zai zama wannan kabila ko ya zabi kabilan da za a haife shi a wurin har ya girma ya zama abin da ya zama yau don da haka mu koma ga addini mai addinin sun koya mana da zamantakewa da ya kamata mu da junanmu wani irin mu'amalan zamu da juna da a samu zaman lafiya wani irin nau'in fahimtar juna mu yi wannan mu'amalan da a samu fahimtar juna da a samu zaman lafiya Najeriya Don da haka ina rokon talakawa kada ku yarda a yaudare ku ko 'yan siyasa ko masu hadar rigingimu ko ta gefen addinin Kirista ko ta addinin Musulunci suna da wasu muradu na suna su cimma don da haka kada ku yarda a yi amfani da ku a cuce ku an dade ana kashe-kashe ana rusar rayuka an hana mu zama lafiya a kasar nan don da haka ina kira ga kowane talaka a Najeriya ina kira da sarakunanmu na gargajiya 'yan siyasa malaman addinai kowa na da gudunman da zai kawo akan zaman lafiya. Jigo na wannan shekarar a turanci shine The Right to Peace, Universal Declaration of Human Rights at 70, wato hakkin zaman lafiya shekaru saba'in da aka ayyana hakkokin bil'adama a duniya. Alphonsus Okorigwe, muryar Amurka, daga Owerri, Najeriya.